وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan littafi na minhajul mu'min na dr mustapha murad rahimahullah a wannan masallaci mai albarka ta masjidul salafiya a wannan unguwa ta jubal a garin biyu ina jin mun gabatar da karatuttuka guda nawa kenan har ya kai yau za mu tashi karatu na 25 a shafi na 99 to mun karatu 24 yau za mu tashi karatu na 25 salisan amradun lisan na uku rashin lafiyar harshe lisan harshe harshe a cikin ƙur'ani allah ya kirasa a sunansa na al-lisan a cikin suratul balad alam naj'al lahu aynayn wa lisanan washafatai shafatayn wa lisanan da harshe washafatai ne da labba biyu saboda aka yi aka lisan harshe a tsokar ana ce mata lisan tsokar na harshe din shi da kansa ana ce masa lisan hakan nan yare shi ma ana ce masa mai lisan sannan kuma littafi shi ma ana ce masa lisan ana iya ce masa lisan lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda yani fi kitabi daud fi zabur kenan saboda haka kaga yana ɗaukan ma'anan guda uku yana ɗaukan harshe sannan kuma yana ɗaukan yare sa'annan kuma yana ɗaukan littafi sai dai ta fuskar harshe ya doki yare lisan ya doki yare kuma ya doki tsokar to wannan ko a sauran yaruka ana samu a hausa sai a ce wane ya lasa da harshensa wane yana magana da harshen hausa ka kira a hausance yana daukan tsoka kuma yana daukan yare sai dai kamar bayanin da na yi dazu a majalisun mutane mai za karatun muwaffa sai dai kawai yadda ya zo da yadda za ka ba shi ma'ana in ya zo karka ba shi ma'ana da wuri ka duba mai biyo bayan shi ina fata an gane sai ka ba su ma'ana na gwargwadon abin da ya biyo bayan shi na yi bayanin haka domin ko da a larabci akwai abin da za ka ɗauka yana da wata ma'ana daban sai ka zo ka ga ya zo da ma'anar da ba wancan ba amma me zai ba shi ma'anar da ba wancan ba yi ko ma ja a ba'dahu abin da yake fassara shi shine abin da ya zo mai a bayansa abin da yake fassara shi shine abin da ya zo a bayansa yanzu misali kamar ɗazu misali da na yi amirna a larabci yanzu za ka yi ka san wata kalma ko ba ba kwata-kwata a rayuwarka tana zuwa da ma'ana kaza ana samu a cikin ƙur'ani sai ya zo ya zo da ma'anar da baka saba ganinsa da shi ba na yi misali a ƙur'ani ko a larabci ya ta sabata fulan wani ya tabbata ko sabata yusabbitu subate ko subatin كما قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت كاي يثبت تبتروا بالقول الثابت تبتت إن تنصروا الله ينصركم ويثبت كتبتروا أقدامكم ولولا أن ثبتناك كتبتروا لكن كنت تركن إليهم شيئا قليلا ina ba ta gane wani to amma ƙur'ani ya da sabata ba a fassarar sabata ba ya zo da sabata da Allah ce famfiru su batin a wunfiru jami'a ka ku batin wani sai fassara shi da ku fita yaki kuna tabbatattu to amma abin gaba zai fassara a wunfiru jami'a ko ku fita in guro ka jami'a yana nuna su batin na furada ɗaɗɗaya ina fata gane ku fita ɗaɗɗaya ko ku fita in guro wanda ka saba sanin su batin tabbatuwa ne to amma gaba a wani turu jami'a fassara da an na su ba dindul jami'a kishiyar gaba ɗaya ne kuma na biyu a ƙur'an a larabta rajo mutum ɗaya namiji rijal da yawa الرجال قوامون na? النساء ما هي الرجال أنا ماذا وأنه kana rijalun minal insi kaga mazaje ne ya'uduna bi rijalin min al-jinn kaga mazaje ne rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an la kaga maza ne jami amma da Allah yake cewa wa azzin fil nas bil hajj ya tuka rijalan to ga rijalan wannan ba maza ba me yake nufi su zo hajji da kafa me nuna da kafa ake nufi wa ala kulli zamir ko su hawa mu hawa ta ga kan tsira kulli zamir mu hawa to wanda ya nuna rijalan wannan ba na mazaje bane balle ta mazaje ne za su yi haji sai ka ce to wancan ya zanto zuwa daga ba to wannan tufassiru ma qablahu to anan ma da ce al-lisan to kaga yanzu amradul lisan rashin lafiyar harshe kaga wannan ba za mu ce rashin lafiyar yare ba wannan yana koma ne ga tsokar harshen da kanshi malaita kama anna lil qalbi amradun yadda muka gabatar a baya zuciya yana da rashin lafiya fal lisanu amradun fal lisani amrad harshe ma yana da rashin lafiya don mun sani harshe ma ƙur'ani ya yi magana a kanshi. ma yalfizu kaga lafazi min kaule illa ladayhi raqibun ce to haka harshe yana da rashin lafiya aha sannan kuma abin da zamu sani ma shi ma harshe da magana yana da eh, rashin lafiya Allah ya kwatanta munafikai da wala ta'rifannahum fi lahnil qawli yani fi lahnil lisani ko ba ka ba sannan kuma minan nasu man ya kulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa hum mu'minin ya kulu to kaga kenan wannan magana na ka akwai jinya a ciki sannan kuma idza ja'aka al munafiquna qalu ka da baki da shadu ina kala rasulullah kaga wannan yana nuna magana ne da baki amma sala to wallahi ya shadu innal munafiqina la kadibun ka wannan magana akwai bare bare su ko ke jawo kuma to a ciki to rashin lafiyar da harshe yake dauke da shi in malam rashin lafiya ne guda talatin kuma za mu zage mu ga mun kammala su yau insha Allah na farko alkalamu fi ma la ya Ka kai maganan da ba ruwanka a ciki famin wasu islamil mar'i kuhu ma la ya anika yana daga abin da yake kyautata musulunci mutum ya bar abin da bai shafe shi ba to abin da bai shafe ka ba kana iya kasa shi gida biyu bai shafe ka ba amma addini ne ina fata an gane bai shafe ka ba amma addini ne to kaga wannan zaka iya kai magana tunda mara amin ku mun kara fali khayruhu bi yadi fa illa ya sadifa bil lisan wa illa ya sadifa bi qalbi yanzu mutum ba zai zai ga ana tun sabo yace ni ba zai wa'azi ba dan ka bar abin da ba bai shafe ka ba ka ba haka ke nufi ba inda haka ne da Allah bai turo annabawa ba sannan mutum shugaba ne kuma zai iya hana shan giya kuma ana sha to ga ba zai ce tunda ba ruwa na kar in sa baki ba saboda haka idan ce tarko ma la ya alihi ana nufin min umuri duniya daga al'amuran duniya eh, wasu na maganar su ba ka duk abin da yake bai shafe ka ba karka tsawon bakinka musulunci baya son bani sai yasa ko hadisi manzo Allah yake cewa mutum ya takaita idan sa kuma gidansa ya yalwace shi ma'ana me ake nufi ma'ana kada ka shagalta wajen kallon wasu shi da gabar abin da bai shafe ka ba ya sa wasu sun zo suna abin kace ya sai arziki ba ruwan ka sai to alhamdulillah bai kai da na biyu fudulul kala ma'ana rara na magana rara na magana an ce rara na magana maganar da ko baka yi ba ba bukata yake so ba karambani kenan wa huwa yatanawalu yana kunsan alkhawd fi ma la ya'ni mutum kai kuza kansa cikin abin da mai bai sami shi ba bai shafi shi ba ka karambani kenan sannan wa ziyadatu da ƙari fi ma ya ani ciki abin da ya yi sar alaƙar alhajar gwargwadon bukata ko ba ka ba yanzu misali ka aiki wani ya sayo maka sabulu sai ya kawo ka so eh, ya sayo mika maka shi ke sai ka amma a wajen waye ka saya Ka za ka zato wani ko akwai ba yi da ne? saboda ko maganganu masu zanto masu tsada kar kawai ka abu da ko da kuma haɗu da mutum ko ba ko za ka tambaye shi kun gaisa ka tambaye shi abin da akwai fa'ida eh a assalamu alaikum ya gida lafiya daga ina ka tashi na tashi daga unguwa kaza wajen waye ka je wajen wane me ka je yi ka je ne kaza ya baka wannan duk ya shiga kudu shi yasa a sunna ma akwai akwai nassun da yake nuna in ma ka gaisa da mutum ka ce ina ka tashi in ba fa'ida a cikin inda ya tashi da kake bukata an ce a ce ina ba ta gane shi ne walfudul fil kalam da rara a magana magana da da ayyuka da kar ayyuka daya ga bar shi da kenan don malamai suka ce idan mutum zan to yana da dogon surutu haka za ga da zara ma wani iya ganka ko ba ka ba sai kamar bai ganka ba ko ba ka ba sai kawar da kai sai to shi yasa ana son magana ka zan to suna da tsada ka yi magana a cikin abin da ke bukata abin da zai iya san na magana sai ka tsaya kai ko ba ka ba yanzu misali yadda muka faɗa a kan da ka faɗi magana da ba fa'idar shi in kai shiru ma ka hutar da kanka in madadin sa ba ka ja san fila ka samu point shi ne kenan shi za za ga da qur'ani yana takaita maka abubuwa da yawa yana takaita maka abubuwa da yawa yanzu da Allah yake magana ɗan uwa annabi Yusuf da Allah yake in za su tafi kar su shiga ta kofa daya wani kulumin babin min abuwa mutafarrita to Allah bai faɗa ga yadda baban ya raka su suka je ce kaza ce in mm, mm, ka kawai sai takaita maka zanga kawai wala ma da khalu min haysa maru abu sai aka takaita maka magana ba sai an ja magana zololo ba kuma ko da zaka ba wa mutum labari ka koyi iya takaita magana ko ba gaba kar magana da in an baka minti uku ya ishe ka sai kai kai minti da talatin baka gama eh, na je na same shi da sassafe a gida da sassafe na samu wani yaro almajiri da farin riga da gajeren wando na ce ka shiga ka kira min wani ya shiga ba bi kamar minti goma ba sai gashi nan ya fito da dogon riga da gajeren wando sai muka zauna kusa da wani rumfan mai shayi sai ba muka kwatance ka san mai shayi nan kuwa ka to ka wani mai ne ji kawai ka ji tare ina fata an gane shi da ka koyi ta kai ta magana kar ka riga magana zololo haka shi zaka ga idan annabi ya magana sai a ta sharha ai sai a ta sharha yanzu alqari'a sai fasarta me kwankwasa amma da wani zai ce allazi yakramu allazi yakramu amma kawai an ta alqari'a kawai an gama maka ba ga qur'ani ba thumma nazar aya ba thumma nazar harfa biyar wal asr aya nun shikira kaga kamar koyi kai ta zance sai malai yace na uku alkhawdu fil batil kutsawa cikin abubuwan da ba kyau abubuwan shirme wa huwa al-kalamu fil ma'asi magana sabo kai hikayat ahwalin nisa kamar hikaito halayyan mata ya ta halayyan mata na halitta ba na kar a zo ana hira ana siffanta halittar mata na batsa babu kyau wa majalisul khamri ko mutum ya samu majalisar mashaya ya rika zama a wajen to wannan babu kyau na hudu almira'u jayayya eh, almira'u jayayya amma za ku jakwai akwai da aljidal eh, waguwa eh, ko kuma almira'u a nan mu ɗauke kamar dai mutum ne jayayya ko musu duk da akwai bambanci tsakaninsa da aljidal wa kullu itirabin ala kalamin ghairi bi izhari khalalin fi kajin da yake wawa shine kullum a yaushe, yi itirazu ala kalan bi jira wa maganar wani bi zahari halalin fili da bayyana menene halalin fili gibi a ciki karka zanto kai kullum da zara an ba da shawara ko da mai kyau ne ko da yaushe sai dai ka rusa ta wani babu kyau shi kawai ko yayin ka ji ne magana ta yanci gyaran ka ta wani ba a son haka ne zanto kai kullum haka za shi dai ka to babu kyau imma fil lafzi ko kuma wani zaga a lafazi sai ya gyara wannan sai ta san hausa na ba haka ya dace a furta ba ko ba gaba wa in ma fil ma'ana ko a ma'anar zancen wa in ma fi qasdil mutakallim ko kuma a cikin manufar mai magana fa kullu kalamin sami'ta duk magana da kaji fa in kana hakan in gaskiya ne fa saddiq fa in kana hakan fa saddaka bihi in gaskiya ne ya gaskata wa in kana batilan in ƙarya ne au kadiban ko eh, batilan au kadiban wala mai ko ta'allika bi umuri dini in ƙarya mutai baya alaka da lamarin addini faskul anhu kai shiru ba sai an gana musu da kai Eh, in da aka zama na abu ne duniya ne ya eh, yanzu wa ne wuce da nafiya kuma kai ka san gariya ne wanda ya mara sai yi gumi da kayana da musu da ce wallahi gariya ne wani ko mene ne kuma <laughs> in lamarin addini ne sai a ja da kai suna ya ce bidiya ko bidiya ce suna, ko tauhidi ne ce shirka ko shirka ake ce ne. amma kan lamarin bidiya sun ka ba su lokaci ko ba su a'a in ka eh, masara sai a lashe wani wani ce a'a ba ma ala ce wani ba akwai ana kai kan musu biya a ciki ta kan lamarin duniya ne wanda yake da damuwa kawai zai tambaye shi ko ba gaba ne in wuri ne zai gani shi da kira fi da mana yake faɗi ko kuma wani ya ce wani ya wuce amma da bakin kaya wuce sai kace ce ba da baki ba da fari ne to da baki da farin sunna ne don ka ba da labari ko ba ga ba sai ya kai ga ana jayayya kai shi zakar a ganka ma ana musu da kai aka abin da bai kai musu ba ana musu da a ko ba mamaki a zo ana rigima wanda ya ce to bohal nan wane ne wani ce a wane ne wani ce wane ne wani ce ya yi zuba ya ce wallahi wane ne wajen na fillahi da zuwa ne ne ana ta iyo to wani na mai ba a yi bohal nan ba shi ga sa sharuwa lafiya shi ko waye waye ba Allah ya san wanda ya ba ba shi kenan ba kana da sakariya ne <laughs> to shi ne kenan sai malam ya ci gaba da cewa wa in kana batilan aw na biyar aljidal jayayya huwa ibaratun shine wata salo ne ibara salo ne an kasdi game da nufin ifhamul ghairi eh, sa wani ya shiru ifhamul ghairi sa wani ya shiru menene sa wani ya shiru musu kaga sai ka kurewa ne ya shiru to kenan wata ajizihi da kuma nuna gazawar wani kai duk lokacin da majalisa ta kuma magana to za ka yi ja da wani sai ka ga yayi yi ta sai ka fi shi bango wata kesihi sai ka nakasa shi bilkada yi bi kalamihi da kushewa cikin maganarsa to wani shi ma babu kyau amma jidal amma musu bil wusuli lil haqqi don iso cimma mai gaskiya fa hada jaiz wani ya me ya halatta wa aksul awal shi ko akasin farko ne don shi na farko din niyyarsa na jayayya da musu ya kurewa ne amma wanda ya halatta din ku tattauna da shi in ya fi ka gaskiya a addinance ka karbi maganarsa in kuma ka bi shi kai kokarin ka waye masa da kai wani ya halatta wala tujadilu ahlal kitabi shi da hanin illa billati hiya ahsanu shine ba da dama a yi da la fata an gadi shi Allah ya faman farada fi hinna al-hajj fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajj to fala rafata kwata kwata babu kyau haji wala fusuka kwata kwata babu kyau haji wala jidala ba shi akwai laifi eh a fala yana baza yana daukan kusantar iyali wanda suka doka da kusantar iyali imam malik ya fassara da uhilla lakum lailatul siyami arrafatu ila nisa ka kusanta wala fusuka wasu doka fasikanci wasu kuma wasu doka fasikanci nan mutum ya yanka dabba ba da sunan Allah ba don Allah ya ce rahame wa an me kuma tare والمنخنقة والموقوذة والمتردية وأن الضيافة ما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبيها a hanzai zalikun to wasu kuma suka ce au fiskun uhilla li ghairin lahi bi au fiskun faskanci na uhilla li ghairin lahi bi duk dabba da aka yanka ba da suna Allah amma musu kuma idan ta gane gaskiya wani ya halatta don kuwa Qur'ani ya kawo muƙabala muƙabala tsakanin alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbi amma ga fi rabbi ba ta fi duniya ba fi duniya ba sai muqabala da annabi kan lamarin duniya iz qala ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumiit annabi ibrahim Allah ne yake kashewa yana rayuwa wacce ma ta ana uhyi wa umiit da fursunoni yanzu da fursuna wanda aka yanke wa hukuncin kisa sai ya tafi hanya yafe ka sai ga wanda ya fi kowa zaman lafiya garin sai kama shi ya kashe sai ta kaji ma na kashe na rayuwa Sani annabi ya ce fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriqi fati bi min al-maghribi Allah yana fitowa da rana ta gabas ya fadi ta yamma to kai kuma ka fita ta yamma ya fadi ta gabas ka Qur'ani ya faɗi yadda aka yi musu da yadda kowa ka da dalilin sa da yadda aka kure da da halin wanda aka kure da fafo hitan lazi kama sai ya rikice ina fata an gane ka kenan akwai muƙabala da musu na gane gaskiya sai malai ya ci gaba da cewa Aha, shi wani halatta shi jayayya don gane gaskiya halatta wa aksul awar shi aka san farko ne wa wa min asalibi da'wati ila Allah subhana yana daga cikin hanyoyi na kira zuwa ga Allah sarkakakken sarki na shida al-husuma husuma husuma husuma na me fada eh husuma fada wallahi sai na baka kashi sai ko ba ka ba shi ne husuma Eh, kuma yana daukan wasu maji kullum kai kana kotu yau ka kai wani bai ka kai wani wa hiya wara aljidali shi yana bayan musu wal da jaya wa hiya ita ce lujaju fil kalam cacan baki a magana kai kullum za ganka kana cacan baki a ganka a kasuwa ka kwame riga za ku da ku da wai ana rage ka kana tambul a ganka a tasha ko ba gaba a kai duk inda aka ganka to za a ba da kashi ne lujaju fil kalam lujaj shi ne cajan baki li ya saufa bihi malu eh, za ga ana iwu da shi li ya saufa bihi malu don ana neman ya biya kuɗi li ya saufa domin ya biya malu kuɗi ana rigima da kai ko ba ka ba ka sha ta ka ji biya tana ta ihu ko ma gaba tarihi ne ka sai ka biya gobe kuma ka kana rigima da mai shinkafa da wake bi da mai awara gata da mai kuru citta da mai fiye wata dan ga ku irin wani ba cikin mutane sai ka ga yarinya ma'aikata eh, za ta je ka saye eh, a ja saye shinkafa a zo su je su sayi ice su sayi mai su sayi wake su sayi farkunan magi su daga komai sai ga wani katon banza sai ya cinye ne ce ba zai biya da yana ganin ta ita karama wannan shine zalincin da a kan sai da annabi suka kafa yan ban eh, suka kafa kungiyar banga a zamanin kafin ya zama annabi annabi ma ya zama dan banga a ciki yanda ba mun karanta hazal habib ba wani ya kawo kayan sa dan kauye ya sayar sai wani dan iska a makka sai ya ce ba zai biya ba ya dauki kati wannan yayyai da ya je magana ta eh, ya samu sa gurbe ya magana da suka ce wannan wani ba ana tsoron shi wala ta ne ka abu ne shi ne sai ya hau wani tsauni a makka sai ya fara baiki yana cewa wa zai karba mun zalunci na kaza kaza annabi na jin haka suna matasa yan shekaru 20 da sai suka kafa civilian JTF eh take wannan ya fito wannan ya fito wannan ya fito suka taru a gina Abdullahi ibn Huzafa akwai hadisi a musu ba mun karanta Hazal Habib sai annabi ya ce ga wannan wani ya kwace masa kudinsa saboda haka ya kamata kungiyar mu ne ya zama na sirkiri duk wanda aka kwace kudinsa ya zo ga nan ofishin mu yayi report shi ke sai suka yi mu baya a baya sun ci abinci na kwarya kwarya walima na wannan shi ne ta ce to a fara da wannan aka ja kuɗinsa kudinsa aka bashi shi yasa bayan annabi ya zama annabi ya ce da na halarci helpful furul suna abu ya ce koyo aka kafa irin wannan kungiya na sintiri na hana zalunci na tsare gari annabi ya ce ko da ina musulmi aka kafa na gari zan shiga ina fata an gane wannan saboda haka kaga irin wannan kawai ka samu wani ka cinye dukiya eh, ka cinye kudin su a yi ta rigima da kai to wannan babu kyau to kaga wani shi na alkhusuma kenan yau a jika ka kudin wannan gobe ka mangare wancan gobe ka yi wani shajjahu wata rana fallahu wata rana jama'a kullum lahu eh jama'a kullum lahu shine sai ga ya ya ya ci garau garau din ya sa ta ji ta ce maka fi wata da kudin ta ko ya fasa mata baki ka shajjaha wa fallaha wa jama'a kullum lahu na ba ta an wani saboda ga mutum ya guji irin wani a daina husuma da kai a daina husuma da kai ana cewa maka biya lebura hakin zakan gabin gobe sai bushe to daidai zama ta kawo garau garau na a cin gamin da zuba ka biya ta ko ba kamar bale ka zo ta ana rigima da wani ba kuma da gangan yana da karamin kudi zai dauko ba ni dubu ɗaya ya san yanzu ta fito babu canji wai irin irin irin nan wallahi take ta sallah wayannan na su ana kai shiga aljanna wallahi don inna allaha la yuzlimu mithqala dharra wa yataku mithqala habbati eh, mithqala habbati min khardal ataina biha wa kafa bina hasibi shirkin sai malai yace wannan babu kyau da eh, liyar tsofa bihi don ya cinye malin dukiyar wani au hasken masu ko ake wanda ake nufata ya cinye flotin wani azga kuma su wa fil hadith a hadisi annabi ce inna abghadar rijal lalle mazajen da Allah ya fushi da su a duniya suna nan da yawa amma wai da Allah ya fushi da su al'adul khasimi mai tsananin husuma eh, a yi ihu da shi ya danna hakin wani gardagar ba ruwa shi al'adul khasima ko shi ne da laifi ko duke yake ya shiga hannunka sai zazzage ka shi dai yana ga shi ne da gaskiya to wani mutum ya guji ka. رواه البخاري هذا في الخصام في الباطل ولا خصومة أبن باب جو صاحب الحق أمام فيجوز له ذلك يا لا يقول الله الجهر بسوء من القول كل ba kudin ruwa riba ba wannan babu ya ba su kudin amma a cewa a yadda ba ake sa wani bai halatta ba yadda malali ya gaya mana ranar ko wani ya zo ya yi fada da wani ana ta bashi a guri malali sai ki eh, iyayen shi ko yake ja da sai ana ta bashi a guri yake sai wani ya zo ya kwaku ko ba gaba sai ki ga nan ka ce to an yi in ya kuka dan daga shi ka dan ajiye shi a ƙasa eh, kaga kenan inda ta bangaren kwantar da tarzoma ko ladantar da mai laifi allah ya baka kashi ɗaya ko rabin kashi ta wani ya halatta ka zo kai amfani da wannan damar ka kwantar da tarzoma shi da kira a takabburu fil kalam eh, karairaya a magana karairaya a magana eh, bitashadduki eh, tashadduk shi da kina lallan wasa baki lallan wasa baki karkatar da baki wa takallufi saj'i da kallafa saj'i wal fasaha da fasaha eh za ka ga wani zai zai magana to dole zo ce shi mai fasaha ne yana karira ya murya wannan kirar qur'ani da ba eh amma ga wani zaka ko da dan larabci sai maka zai maka sai maka tajwidi ta ya cire wani ayyuka na kamar abu da kamar eh, yawa ya ce uridu habalun uridu habalun za ga irin wanda zai zai shi akwai son karaira ya murya kuma yana karatu duk ba daidai ba duk ba daidai ba to maimakon ba ta lokacin da ya ke yi na koyon karaira ya murya ya koyi baki mara ko ba gaba to shi ne kenan wannan babu kyau eh, wata kallufin saji ya kallafa wa kansa sajau eh, menene sajau a balaga ba ba karanta balaga ne kuna karanta ba yawwa kaga asajihu shi da tawafuqul fasilatain fil harf al akhir kai magana su rika karewa da wasali iri da ko ba ga ba yawwa kaga sajahu kalmar karshe ka rika cikewa da shi mun sha misali ya ilahil alamin na taimake ni in je madina in ji daɗi in yi murna in ga kabarin dan amina an gano wani sunan kamar ta jahu ka gama shi da irin wasulla iri ɗaya ko da baitu na maka sha fadi ka ci ka sha ka yi te ba kamar da kabar ya shar ba ka rufe tsutsa ya shar kaga yanzu mai fi kyau ka gane in ba farali da nafila ba sai da zuwa ka duba duniya ba mu zo zama ba kaga kenan wani ana cewa sajau eh sajau ka riga gama shi da ne iri da yadda mai baita yace inna izashtatta zamana wa nabu khatbun wa lahu ya kare da mimu alfaitu haula buyutina udada shaja'ati wal karam kamimu lilikal ida bidu suyuti walin nada humurun ni'am bimu haza wa haza da abu na yi uda damun wa yura ku dam ka shi ma kaji da mimu wani ana cewa za a saju ka riga magana ya riga karewa da wasu la'iri daya to shi wannan ya halatta bai halatta ba eh, ya halatta bai halatta ba ko lokacin da ya halatta akwai lokacin da bai halatta ba kamar wani ya yi irin wannan magana lokacin da annabi wata mata ta jefi wata da dutse matar tana da ciki sai ya kashe ɗan cikin ta ya kashe matar sai annabi ya ce a biya kul diyar matar ɗan da ya mutu a cikin kuma a biya rabin diya sai wani yana gefe ya ce ya rasulallah kaifa eh, yuhda ko yuhra ko ba gaba malla mai malla akala wa sharib wala me wa eh, eh, yawa wa sai zalika yudal ka ya da la la la la wannan boka ne eh, min ikhwanul qur'an an da wannan baka cikin boka ne da annabi ya ga yayin wannan sajadin to a takaice sajadin ya halatta a wani lokaci bai halitta wani lokaci kul huwa allahu ahad kaga eh, iri da allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga da kwata wani bai halitta da qur'ani bai zo da shi ba kul a'udhu bi rabbil falaq ka kafir min sharri ma khalaq kafir wa min sharri ghasiqin idha kaga kafir din biyu ومن شر غاسق إذا وقع ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا أما قال قل أعوذ برب الفرق من شر ما خلق أما كانوا جناس ذكر شنو قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس فمن بدله ديا من بعد ما سمعه بيو فإنما إثمه uku alal ladina yubaddilunahu in haza ne daya lasahira ne biyu yurida ne uku kaga kaga kenan irin wannan yakan halatta amma inda baya halatta shine inda akwai tauye akwai tauye haƙƙi don wani don tsara magana da baiti zai jawo wata kalma ya rika ƙarasa da shi to ya zo wani wuri kalmar da zai sa da shi da bai dace da wurin ba wanda ya dace kuma da wurin kuma bai kare da irin wancan ba sai dauko ya ba ga wannan kuskure eh kamar kana so ka yi addu'a eh, kana yabon Allah ko ba ka ba eh, kamar Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa lisanan zakira to kana son ka fara da ka yarda da imanin kamila ya kare da la la to kaga alamina na ka imanin kamila karkace wani lisanin zalila sai ya dace da lala da ka zalila da na wani zai bada ma'ana zaki ko ba ga to ma'ana ka ciro wani abu da ya dace da wurin don bai yi anko da salon maganar ka ba ka ka abin da ba shi ya dace a wurin ba don har an samu wanda da za su mutu yana kudu ba daidai inda ya dace ka suna allah kaza ya fi yawan lada a wannan wurin amma don a ce kudu farfadin ya tsaro sai don wata kasa shi ma na allah ne amma ba shi da falalan wancan ya matsala a wannan wurin ka yana so ya burge sai ya rige ladan shi to irin wannan sajau shi ne bai halatta ba kuma sajau yana da tasiri kwarai da gaske ko ba ga ba ba abuna eh, sajau. yana da tasiri tasiri don har ma ba fulata ne ya san tasirin shi kowa ya hmm. ko ba gaba abdullahi musa sai da me sa sai me tuna ba a a abdullahi musa sa aliyu idrisa sa ha sa sa sai aka ji abdullahi bukar sai ce kar <laughs> <laughs> to ya ɗaga shi a da yake cewa don iyayensu ya ɗari da sa aji eh, shi kuma da aka bukar zai ce eh, ya wanda kai wanda ya ya shi da mala ya ce wa bi wa lisan eh, yawon wata kalifin sani da kalifa menene sajan wal fasaha da mutum da kawai ya rika lallan fasa bakinsa kai dai ka sani ne shi ci da karfi ne shi wai a dole ya nuna mutane shi yana da fasaha to na bako na takwas alfushu yana cikin rashin lafiyar harshe alfushu menene alfushu furta alfasha maganar da akwai nauyi sai ka riga furtawa ba za a tullisan da sakakken harshe akwai wanda harshen sa ba birki ba kuleci duk abu da ya so kawai sai zuba kawai ko ba gaba sai idrisanci za mu lazo har sai sai a zuba wa wa tabiru an al-umur ba ha shi da mutum zai daga kwatanta tabiru zai kwatanta an al-umur al-mustaqbah al-amra masmuni sai zai na kwatantawa bil ibara da wani nuni ko bil ibara ibaratu sariha da kwatance na bayyane ka alfazul jima'il qabiha kamar lafazan jima'i mummuna sai mutum ya furta magana da ba sutura a cikin shi yasa za ga ko da qur'ani ba za ta taba jin ya kira bayan gida ma da sunansa ba sai dai ya rika cewa ghaid kuma da yanzu sunanci na da sai jan furuji in fard fard ko a larabci duk inda akwai buɗe a jikin mutum ana cewa fardul uzur buɗin kunne fardul am buɗin hanci kira ko da qur'ani yana amfani da sayan magana yanzu qur'ani yana so ya ce a cikin aljanna akwai gadaje masu tsada kuma kowa Allah zai ba shi iyali a ciki amma da Allah ya zo bayani sai ta wa marfu'a a aljanna akwai katifa mai tudu da yake katifa mai tudu sai ta inna an ana huna ya sha mu kwaskwara su kwaskwara sai kala labirin mata fa ji na huna bukara muka mai da katifa yan matan katifa to kaga a nan ƙur'ani ba yana so ce da katifu da 'yan mata a kwanci a kai amma sai ta wa furushin mafuwa da katifa mai tu kawai sai ya haka don sayan magana abu da za ka gane abu da ake nufi shine na an sha na guna ya ka lamirin mata in sha a fajan an guna abu kara ko sai ta ƙoroban atraba da ashabi lemi ka ko ƙur'ani yana da irin wannan salo na sayan zance shi yasa malamai suka ce to yana da duk wanda za yana da ɗanyen harshe to wannan ya sani yana da rashin lafiya na harshe kuma matsala ne ga dan adam za ka har yanzu na daga cikin irin wani yi sanya harshe sai ka zo ka ga wasu kalmomi da ligogi suke amfani da shi baba baba mun ji dan naka ya baza ko ba ka ji wani irin magana wani ko ba ka bari mu rogi baba gure masa yesu ko ba ga to kaga wannan maganar babu tsari a ciki da wato wani yana cikin rashin lafiyar harshe na tara asafu zagi zaki ashaf wa huwa darajatu shi ma fa matsayi matsayi ne fa minhu ma huwa akwai zagi da mutum yana yi to ya bar musulunci sai ya dawo ka sabbillah kamar mutum ya zagi Allah kamar ka zo kana magana kana cewa baba god to Allah ne zan cewa baba god to ga wannan zagi ne eh dan kaga ai koda magana in ka an ce kai baba ya kalmar baba ai ba kalma ce ta mutunci ba ka mutum ya guji haka ga wani sace ka ce Allah sai ta Allah Allah sun ne ma Allah ne da yawa zaka wasu na da irin wannan shirin eh. ba kaga wannan a gyara wannan ladabin harshen su zagi Allah ba garamin abu ba ne. Eh, war rasul ko mutum ya zagi annabi waddin ko mutum ya zagi addini wal qur'an ko mutum ya zagi qur'ani aw ga ko wani sashi na qur'ani ya zagi wani sura a cikin qur'ani to wannan zagi yana kai mutum ga kafirci wa min ma huwa akbarul kaba'ir akwai zaki da baya kafarta mutum amma mafi girman laifin azinabi an kai karshe kawai inda azinabi tsakanin ka da dan adam ka kai karshe kalmata sabab fi sabbi walidai kamar wanda zai zama dalilin zagin ka san wani baya son wasa kaza kwarkwar ne da zarar ka ga mishi magana yanzu zai zagi mahaifinka zai ce ka cika zanka zai zagi mahaifinka to wannan bai halatta ba duk kai da ka jawo maka zagi to ka kai kololuwa wajen sa yawwa yawwa to annabi ya ce yana daga cikin mafi girman laifi mutum ya zagi iyayen sabin suka ce ya zai zagi iyayen sa sai annabi ya ce ya zagi wani sai wani ya zagi iyayen ka san wanda kana ta bakin za a shar zai ka gane shi wani shi da ke kalau tasarrun fi sabi walidai qala sallallahu alaihi wasallam min akbar al kaba'ir ay al rajul walidai mutune zaki iya kila wa kaiba al anar rajul walidai qala yasubbu rajul abu rajul mutune zai zaki ubun wani fa yasubbu abahu sai wace ma ya shi wa yasubbu fa yasubbu rawahu al bukhari fa yasubbu ummuhu rawahu al bukhari ma huwa kaba'ir akwai zaki da kaba'ira ce shi da ke nan kasbul ashkhasi kasabul kamar ka zagi mutane ghairu walidai ne banda iyaye Eh. wa min ma huwa sagira ko da karami ka sabul jamadat ka mun ce zagi dabbobi wal haywanat abubuwan marasa rai da dabbobi yanzu ko yaro ne karami kai masa ashar ko ba gaba wannan haramun ne shi ma ka ba ira ce wanda ka zagi riga ka ce kalli rigar na kalli takalmin nasu ba ta gane amma kai ashar wannan ko yaro karami ne shi yaron karami amma dai yi ka ba ira ba ta gane sannan kuma akwai zagin da kuma shi karamin laifi ne laifi ne amma ba babba ba shi ne ka wani ce ka shegin akuyan nan ko ba gaba da ce ɗan iska akuyan nan ya dame ni ina gani ga duk da damfa ne ka zage shi ba babban laifi ba ne amma karamin laifi ina fata an gaji yasa eh, eh da yancin dabbobi wacce yasa ana tafiya wani yadda kai wannan damfar tawo Allah ya tsere masa sai annabi ya ce ka ware baka aje shi ta can tun da an tsine mishi la tu sahibuna da batul mal'una kan dabba da aka tsene mata ta abokance mu cikin tafiyar sai annabi ta aje ta gefe sahabi ta kuna muna gani har ma da ce wa mai shi kan kawo tun da ka tsene mata don za ka zama aje ne to haka aka yi ta tafiya suka je har suka je fulawar suka dawo dabbar yana tafiya ba wanda ya hau shi yasa sai mutum sai abin hawansa ya gara shi zai ce shegiyar mota na shagiyar bai sa sai ta zo ta marka da aka ta zama shegiyar bai sa ya sa mutum ya rige bakin sa na goma alla'anu tsinuwa wa darajatu famin ma huwa kufrun kalanun eh, zaki to kaga akwai alla'anu akwai ko asabbu eh, to kaga alla'anu asabu sai ake zaki ko ba gaba Allah anu kuma sai a ce me abu bai to zagi a sharkai tsaye ba eh, amma kuma ya yi kama da zagi ko ba gaba ya yi kama da zagi batanci sannan kuwa yi zagi akwai wani ashar to wani ashar shi ne asabu ashar kai tsaye asabu amma yanci alla'anu shi ba ashar ba ne amma kuma yana dauke da sako na aibantawa eh, kamar mutum ya ce kaga a shar'ai galibi ana zagin tsireci ne ko ba ka ba kazan shi kazan shi kazan to amma in ka ji an ce maka allaro shi da kamar ka ce wannan ba ka da hankali ina ba zagar ka babu tsireci a cikin ba a shar ba ne wannan kwarkwar ne wannan bawa ne wannan soko ne to kaga wannan shine a Allahu ke na ba ta gane kaji babu nau'in ashara ciki amma ai kana rage wa mai shi daraja ne a kalmomin naka yau batin shi shi da kira kala alillahi wa rasulihi wa kutubi wa dini ga mutum abin to ka kamar kai tsaye mutum ya zagi musulmi ya zagi sunna ko ba gaba ya tsata sunna eh ana kan masu tsata sunna don wani ya yi suna sai ku sha da sauransu wa minu ma huwa akbarul kaba'ir ila akhiri kama marrafin fi sab eh, kayan kade kade wa haram haram ne illa fi zawaj a aure ghina'un nisa lil nisa su ma mata su ya su su ya su mata a inda kuma sautin su da karan kidin ba za a ji su a waje ba Eh, wa ghina'ul atfal eh, lin nisa kun salla sallah wajen wa ghina'ul atfal fil id da yara a id bi kalamin mu ba amma da sharadin da magana ta halal eh da magana ta halal ma'ana to a baka masu usaimi sun nuna a yanzu ma haka akwai damuwa don duk inda aka yi kidi din nan eh, ko da su su mata tsantsa akwai wacce za ta tashi ta fara rawa in ko wacce za ta tashi ta fara rawa akwai mata kuma yan uwanta yan madugo da za su yi sha'awarta ina ba ta gane sai ya zanto a duniyar da yanzu ana madugo sai ya zanto haramun don kasu zamanin annabi nuhu ludu namiji ne nemi namiji aka yi luwadi a kama ba ta madugo ba sai a wannan al'umma ina fatan gane to shi ne kenan yanzu hatta su mata su yi sake irin haramun ne Eh, eh, amma kuma in a zamanin da mata su yi su kwarya za su kada kiba a ruwa ba za a ji a waje ba za su samu inda babu ma makota ko babu namijin da zai shiga su yi magana da maganganun da ya halatta kamar yadda suke atainakun atainakun fa hayyuna nuhayyikum walau la hindatu samra yake na mun zo mun zo mun gaishe kun gaishe mu sannan kuma ango ya tare mu ya yanka rago gashi nan ya ragon ya bakna fil mirba sai kwalkwale yake akan murhu walau da hindatu samra ba don alkaman garin mu ba da matan mu ba su yi kiba to wanda ma za ya mun zo mu mun zo ba don gautan garin mu ba ba ba ga ba ma ba sai za mu mun wannan kun ga ya halatta ya zanto maganganun babu samu Allah ba ta gudda a zo ana zikiri alala wa ala menene alala ala alala kawai a ɗibi kawai al'adar ku wanda bai ci karo da addini ba amma wacce ba ta cika wa musulunci to an daga yana kofa yi matan suna yi suna baiti mata da waka yi daɗi sai suka ce wa fina biyu ya lama ba su annabi yana ji ba a cikin makon annabi ya samu abin da zai faru gobe take ba shiri annabi ya faɗo gidan ya ce ku faɗi abin da kuka faɗa da farko amma banda wannan na ƙarshe la ya alamu ma fil gadi illallah ina fata an gane yawa saboda haka eh, wani kawai su yi ma kawai menene su yi batan kayi ko a garin ba a garin su ba yi eh, amma ya zanto shi ma da shara'in babu wanda zai ji maza da ba mu hana da eh, to ka wani akan layi ka wani ya zama jahiliya kenan wannan kenan saboda haka wannan sai a gane don ga wani wawa zai ɗauka idan wata ta zo ta kada ganga ta yi waka ta yabi annabi ta yi wannan iskanci ne ba wani ba addini ba ne in dai ana hada abu da ganga ai sai ce qur'ani ne sai riga kada masa sun da ana karanta shi tunda shine abin da annabi ya ce a rera shi to kaga babu wanda ma a cikin masu wani nan zikirin suka taba zuwa da tunza ko da lakandi ko da molo ko ba ba ko da ganga kura suna ah, raira yasir suna kada ganga wannan ma shi ne abin da annabi ya ce wanda bai rera qur'ani ba baya tare da mu wani kuma gana wasu shirme ya eh? to kaga wannan ba addini ba ne wannan jahiliya ne wannan yi tayammamul khabisa bi tsaibi ne wannan haramun ne abin da wannan babu to amma sanin kuma waƙoƙi ko baitoci ana duba in abin da ka furta a baiki na haka in mai kyau ne falla in ba mai kyau ba sai ka bar shi sai malam ya ci gaba da cewa ashiru waga shi waga kuma daban kada ganga daban eh, eh, waga ya waga ma wa haramun wa min ma wa halal akwai haram akwai halal ina fata gane yanzu misali babu ganga kawai ka zo na karika wagan ka ba ganga sai a duba in abin da zai fada waga mai kyau da su a ce ya halatta in ba mai kyau ba mai halatta kana waga ba ganga ba komai ko ba gaba eh sanan ba kariya shi ke sai a karba kamar misali kace ya ilahi alalamin na taimake ni je madina wannan alhamdulillah Allah shi yake roka ko ba ga ba wanda ko da wani yare amma ka zo kana waga kace ya muhammadu ka kula da ni ta ce kai tsaya tsaya waga na kai shirka da ba annabi baya kula da mutum Allah ne yake kula da mutum ina fata an gane Allah ne yake kula da mutum annabi baya kula da mutum don qur'ani yace amma yujibul mutarra idza da kuma yace wa huwa yujiru shi Allah yana tsaro wala jaru alai annabi shi da kansa yace da na san gaibu ma masaniya su da cutarwa bai same ni ba la tabtartu min alkhair wa ma masaniya su kaga amma annabi ya je dai fa an jefe da ya zo za jefe shi ba zai je ba saboda haka ya za ka zo ka ce ya Muhammadu ka kula da ni a cikin maso ya ka sadari a nan baya sa mutum a cikin maso da yana sa mutum da ya sa abu ne amma la ce laka la tahdi man ahbabta walakin ya yahdi man yasha saboda haka su sune na dubba da yake bi a cikin alburda ne mai burda yace ya akramal khalqi man aluzu bi iswa mai alburda yace ya mafi girman halitta banda wanda zan fake a wajensa ba kai ba to kaga wannan neman mafaka ai a wajen Allah ne saboda sai mun gane wannan sun ga an zo ana ta rigima akan alburda akan alif alburda wa yau rubuta albusiri ne ya rubuta kaji suna ma busiri busiri kuma asalin sa ma ba mai addini bane yadda ka san masu waka gonyen hausa da sauran shi busiri a zamanin sa yana nan kamar fela ne ko kamar tufa zai iya zuwa gidan giya ka waka a biya shi Eh, ko ba ku za ku zai je ku yi waka eh, a biya shi zai waka a giya zai waka wa yan mata eh wata in ba ta samun kasuwa zai waka ya siffanta halittarsa sannan kuma yana zuwa gidan sarakuna yi waka a biya shi sannan kuma sai wagan alburda ko ba malamai bane suka rubuta suka ba shi wagan alburda aka sashi a littafi ya zama makomar yan dariƙa daga ga yanzu yana da sai ba ka kariya wa ne da yake ba wa qur'ani ya kamata ma littafi ga ka karanta karanta ta mai shi mana busiri ba malami bane ka ba ni fatiya mai kyau ba zai iya karanta maka ba wannan kyau malam ya ci gaba da cewa don haka shi waka in wanda mai kyau ne mai kyau ne ya halatta ka wake matar ka ta wake ka ka wake gautan ka ka wake tuwon ka ka wake abincin ka wannan ya halatta amma ko ya sabo ko babu sabo ne ka kawai ka kare saba wa Allah don annabi ma yana da mawaka amma ba kada ganga suke ba idan kafirai sun aibata musulunci da annabi da waka sai annabi ya kira su Hassan ibn Sabit shi Hassan ibn Sabit ya zo waka sai ya zare harshen sa ya yi hagu ya yi dama sai annabi ce wannan harshen naka wane takobi mai kaifi a wurin yaki ci gaba da aiki sai ci gaba da gashi kai wani lokaci sai ya yi ya yi waka ya yaba musulunci ba kiri ba ganga kuma bisa tsari mai kyau ya lakaɗa ya bayar da martani sai annabi ya dafa bayan shi ya ce fa inna ruhal qudus ma aka malaka da shi da bodgar na ga yanzu na gadin ka kuma da kawo duka zai ji shaka yana ta ahjimil mushrikin fa fa inna ruhal qudus ma'aka kaga wannan yayi amfani da wannan dama kamar su Abdullahi ibn rawa, sahabbai suna gina ka'aba ma irin dan kalmomin da za ka fada don a samu karfin eh, jiki a ziga juna suna abuna suna suna cewa Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina ya Allah ba don kai ba da ba mun sallah ba da ba mun sadaka ba haka shi suna waka suna ce ya Allah lalle magiya in sun ce za su fada da mu muna ce musu mu zaman lafiya muke so haka suke ta waka ka irin wannan kalmar ba nan ziga su ma wani da ya ta ba yawa Allah innal bugata idza bagaw alaina idan yan ta'adda sun neme mu da zokana sai mu ki yin tashi hankali tare da su idan ka dauke su Abdullahi bin Rawaha mawaka ne su Usman ibn Mas'ud mawaka ne na Annabi kamar usman ibn mas'ud ya kai ga yana suna zaune a majalisa da ɗaya da labidu an gayyato labidu ya yi waka sai labidu ya ce ala kullu shay'in ma qala Allahu batilun duk abin da ba Allah ba wallahi zai mutu zai kare abdullahi da rawa yana wajen ta saddakta o ki kafa ne gaskiya sai yana cikin masu wayanda suke wurin sai labidu ya ce wa kullu na'imin la mahalata za'irun duk wata ni'ima ba makawa zai gushe shi ke ga usman ibn mazun yace kazzabta fa inna na'imal jannati la yazul kai ƙarya don ni'imar aljanna ba wa sadi sadidi na biya to shi ke nan sai labi ya ce to kunga eh, yaron dan garin ku yana zuwa yana kare kana waka, ya kana fasa waka sai suka ba shi hakuri sai wani ya wanka usman ibn mazun mari don tsabagen da mari ya zo da karfi sai da ya ga wuta hawaye sai ya fara zubo masa ido sai yana share waka da shiga shi mawaki ne yana share wa shi usman ibn mas'ud yana waka fa in taku aynaya fi ridallahi na laha yadda mulhidin fi din fa laysa bi murshidin idan ido na je ya zubar da hawaye to alhamdulillah ta hanyar Allah ne dan ta'addan da ba zai shiri ba ya mare ta ina ba ta gana wannan saboda haka wannan babu ne kamar wannan mata da take shigowa gida annabi sallallahu alaihi wasu Aisha wata wa yawmal washaki min ta'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri najjani kamar baitin da bana su'ad fa qalbi al-yawm maqbul mutayyam isru lam yafik maqbul har karshe kai to annabi ta anna rasulullahi aw adli wal afu inda rasulullahi ma'bul waga waye kaf ibn abi salma ko buje akwai kaf ibn abi salma akwai buje yaya da gane shi dai buje ya musulunta kuna ji da ya musulunta sai damar da annabi ya bayyana ga buje ga kaf kenan sai buje ya ce wa kaf bari in je wajen muhammadu in dubi shirmen da yake yin da labari to da ya tafi sai taure ya zo barbara ya dawo da ciki sai ya musulunta kenan da ya musulunta sai ya tura wa dan uwansa ka'ab ibn abi salma ya ce to ni fa na zo na musulunta kuma yana kira ka zo ka musulunta ka'ab ibn abi salma kuma da ransa ya baci sai ya rubuta waƙoƙi na zagin annabi da batanci ga musulunci sai annabi ya ce wa zai zo min da ka'ab ibn abi salma wa zai zo min da kanshi a kashe shi tunda ya zagi annabi ka dole a kashe shi to shi kenan ka san dan uwa yana tausayin dan uwansa bujair yana cikin sahaba annabi sai tura wasikar sirri ga dan uwansa ka yace to kaga annabi saboda wani abu da kai ya ci a kashe ka saboda ga shawarar da zan baka ka zo ka musulunta zai maka afuwa amma in za ka musulunta kar ka bi ta wajen umar don wallahi tun kafin ka gama zai karka shawarar da zan baka ka bi wajen sai na abubakar sai ku yi dabara a yi maka rawani a rurrufe maka fuska a zo gaba annabi a tsara abubuwa haka yi kuma sai dai wajen tsayana abokan yawa abokan bayani abokan ba su kwanar shara wani ko za ka yi shi ma yanzu alhamdulillah ya tsallake rija da baya sai aka samu rawani aka yi masa rawani sai kwaye ido a waje ɗan rawani da usman yake yayi sanyi sosai dina da zo da asuba sai kwaye ido ya bari a waje yana zuwa wajen annabi da ta yi rasu da lawanan sabon musulunta ne aka gama jawabi sai annabi ka bude fuskar ka sai ta al'amanu ya rasulullah in na bude ayi mun amana ko ni wane ne an bar ni sai annabi ta kware kuwa an ya ce mun sai annabi ta eh, sai bude ka ga gashi shi kana annabi ya ce ai magana ya kare sai ji to shi ga tashi yace a a ya rasulullah ai ka sanar ne akan minbari a nemo ni to yanzu an ka sanar ka kai wannan Karanta tafi da hara wani ya kama ne da ji an soke wannan doka sai annabi ya hau ya sanar ya sanar ya sanar ce yawa yanzu na ji daidai sai ta ya fara waƙe annabi ba na su'adun fa qalbil yawma tul har a cikin waka yake cewa la ta'khuzanni bi da wushati ya annabi karka kama ni da magana ziga zigan da masu zigan nan eh yi waka yi waka yi waka da annabi ji dani waka sai masa kai sai cire mayafinsa sai ya bar mishi kawai sai ya sa wannan ah, an zo an shi sha gidan tarihi na Turkiya in kana so zaka yi ka je gobe ka samu kai ma ka yafa ka dana sai mu tsaya na kuna na da Allah ya ba da dan so ga wani ba sha Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا